labarin namu na biyu kuma muna tafi muku ne da wato labarin cewa jarumar kaniwood zara buzuwa tana murnar zagayowar haihuwarta tabbas a yau wato 25 ga watan maris a yau ne wato zara buzuwa wacce aka fi sani da zara buzuwa wacce aka fi sani da wato zara diamond a yau ne wato take murnar zagayowar haihuwarta muna taya muta murnar zagayowar wannan shekara nata kuma muna mata fata alheri zamu ji mu takaitaccen bayani a sha sauraro lafiya jarumar Kannywood Zara Buzuwa wacce aka fi sani da Diamond Zara tana murnar cika shekara wato badde ta fito a cikin shirin sabon fim na Ali Nuhu mai suna Gargada a haka zalika ta fito a wasu fina-finai daban na Hausa kamar su wakili Zuma da maɗaci da dai sauransu. Mujallar Tawazali tana taya ta murnar cika shekara tana ce mata Allah ya ƙaro shekaru masu albarka. Zara, Zara diamond baby Na kira Zara buzuwa, na taya murna sarauniya, rana ta murnar ta aiwa. Happy birthday jakadiya, wacce nake bi ku yar uwa ce. Kai da ganin ta sarauniya ce zubin halittar ku jaruma ce sunanta zara ubuzuwa kyawu na halitta kamar ruwa me kore kishi asalin zance ban da buzuwa soyayya asalin zance ban doguwa zara'u yar amana ce zara'u doguwa zara buzuwa na taya mana rana ta murnar ta aiwa happy birthday jakariya wacce nake bi ku yar uwa ce kai da ganin ta sarauniya ce zubin halittar ku jaruma ce sunan ta zara ubuzuwa kyawu na halitta kamar ruwa me kore kishi bin ta buzuwa labari asalin zance bin ta buzuwa soyayya asalin zance bin ta doguwa zara'u